ka ce ba ka son ganin mu mu ma ba ma son ganin ka ba ka babu da ne ba ko kare samu gangariyar yar banya na kai bako ba ko namiji kake cewa ba na son bako namiji kare in yi gangariyar bakuwa in ku aka matsa aka ce in yi bako to billahi la ilaha illa huwa sai dai in kwanda baka jaka to wai me yasa ba ka so kai bako namiji har kake cin bana bako maza matan sun fi bulki a ƙwarar maza eh, eh ba ƙwarar maza da wannan ko jifa ne kai ni ne sanmu sanmu ko ba a yi masa sanmu na fahimci kwana biyun nan da kai ake haduwa a samun ido a gurin nan kowa iya nan ana ana ta wannan ana ta nan gaban ba kasa ba kwanan nan za a yi maganin dan iska mai zubin kwanci kuma tun da ka zo mun da rikina baro yakwa salamu alaikum yau sun da aiki yawa to da gidan nan nan ne gidan ai nan gidan baka ba ko ye eh gidan baka ba ko ne ai nan gidan ko gidan gidan nan gidan ka kuma gidan nan ne wallahi gidan nan ya za a yi mu tabbata gidan ka salamu alaikum Allah ni ina zuwa da Allah haba da Allah ni ban taba kayan kowa ba a dinga sallama da ni mutum gida hankali ka yi magana a sannu ka yi magana da kyau a hankali kai da ka tashi ɗebo masifar ka kaje ka ɗebo ɗan fashi shine ka kage kai ban fayan fashi ba ga mutum tuwa yake ka gidan ne ku shine zai na sai <coughs> da sai kai ya ka sai da su baka ba ku na da yaruwa wannan mutum ne ya zo nuna min gidan nan ce ka sai da mu jiwa yace an sayar masa da gida bari mu matsa ku shi da a ya ya na yi ci dan ciniki da shi na sayar masa da gida ku zo ku dai ci ku gani kuma dai ci ku dai ci ku dai bismillah a mu je mu gidan gidan mu ne da ka to kai da zaka shiga ciki a gani da kai eh baka bako bada na yi baki to kai da kace ba ka san kai baki namiji kuma yau gayi kai zaga zaga zaga zaga me na zazzaga rariya kai barin gaya ma bayan da za a fa kana cin abinci a kwar gidana kuma kana cin dan duniya ta wallahi no maki ta kan biyo but if you no maki kunkuru da muku all right wallahi sai dai maka ture muna nan zan ce dai wiwi ne kai ji fuska shi sai ka ce dan kwanta kuro ya ji magana ku ba da dafazin din mutane za ku je ku ɗebo ku ɗebo ma'aikatan in aka ba ku ku ce za ku ɗebo ma'aikata a dafazin din mutane nan gaba sai